Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan matsalar cutar tamowa da ta addabi ƙananan yara a Najeriya. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu, bi sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Masu saurare Assalamu alaikum. An tabbatar da mutuwar mutane bakwai kana wasu da dama sun samu rauni sakamakon fashewar gas da ya faru a wani wuri da ke wajen babban birnin kasar Ghana wato Accra. Wakilin sashen Hausa Rilwan La Abbas Hassan ya aiko mana da karin bayani. Wani jawabi da ministan labarai Mustapha Hamid ya sa hannu akai ya ce shugaba a akufu ado a cikin wata hira ta waya da jami'an tsaro jin kaɗan bayan fashewar ya bukaci a yi amfani da duk abin da ke akwai wurin ceto da kuma bincike gwamnati ta ce duk wadda ya samu rauni ko ina aka kai shi jinya a yi kokari a shaidawa asibitin 'yan sandan inda meshin yake ya kuma bukaci jama'a su bayar da haɗin kai ga 'yan sanda da ƙungiyar aikin kai ɗoki ta ƙasa nadmo mataimakin shugaban ƙasa dr mahmud bawumia ya tabbatar da cewar gwamnati za ta billo da sabbin matakan kariya domin kiyaye sake abkuwar irin wannan bala'i We owe the country is going take this very seriously. Hakkin ƙasa ne a wuyar mu, kuma gwamnati za ta ɗauke shi da muhimmanci. Daren jiya an shawarta dangane da mafita ba za mu ƙuduri ababa da yawa ba za a fito da sabbin tsararraka kuma waɗanda za su yi ƙoƙarin turje wa waɗannan tsarurruka bana jin za a saurare su saboda lamarin domin kariyar mutanenmu ne domin buƙatun ƙasar ne daraktan hurɗar jama'a na ma'aikatar kwana-kwana prince billy anaglat ya ce masu tashoshin gas na da haƙƙin cika halayya da tsarin aikin ma'aikatarsu domin kiyaye irin wannan bindiga To a gaida Rulwan Mukhtar Abbas. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa muddin za a cima yarjejeniya tsakaninsa da 'yan jam'iyyar Democrat na kyale bakin haure matasa da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna yara su ci gaba da zama kasar to tilas ne ya yi garan bawul ga tsarin ba da katin green card kuma ya ɗauki ƙarin ma'aikatan shige da fice su dubu goma da kuma gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. a cikin watan jiya ne dai trump ya bayyana kawo ƙarshen shirin nan na baiwa wasu yara da aka shigo da su amurka damar ci gaba da kasancewa cikin kasar a cikin shirin daka shirin da aka samar lokacin mulkin shugaba barack obama da ya kare yaran nan da aka shigo da su da amurka ba ta hanyar da ta dace ba waɗannan bayanai suna kunshe ne cikin wasikar da mr trump ya aike wa shugabannin majalisun a jet lahadi cikin wasu manufofin shirin shige da fice na gwamnatin sun hada hadda da faɗa hukuncin wasu ayyukan asha da za su hana baiwa mutum damar shigowa amurka ciki ko hadda zama waɗan ƙungiya da cin zarafin mata da cin zarafin yara ƙanana tuki cikin maye waɗannan laifuka dai za su kasance cikin abubuwan da mutum zai aikata da zai sa a iya mayar da shi ƙasarsu daga amurka yau litinin turkiya ta yi kira ga amurka da ta janye dakatar da ba da visa zuwa amurka matakin da ita ma turkiyan ta ɗauka a zaman gayya a jiya Lahadi, kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin jakadancin na Amurka a jiya Lahadi ke cewa sakamakon abubuwan da ke faruwa a ƙasar ya zame wajibi Amurka ta sake duba al'amuran ƙasar ta Turkiyya game da tsaron ofishin jakadancin Amurka da ma jami'an da ke aiki a ofishin jakadancin da ke ƙasar ta Turkiyya. sai dai sanarwar bata ba da cikakken bayanin abin da ya sa take sake nazarin kudurin turkiya na samar da tsaro da kuma tsawon lokacin da zai ɗauka kafin a ci gaba da ba da wannan vizan ba a cikin satin ta shige ne dai turkiya ta tsare metin topuz wani ma'aikacin ofishin jakadancin amurka wanda yake ɗan asalin ƙasar ne ta turkiya gwamnatin kasar ta tsare wannan dan taliki ne akan zargin yana yawan tattaunawa da waɗanda ta yi zargin cewa suna son gaba a ga waɗanda ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda da ba su yi nasara ba wajen ganin an kifar da gwamnatin shugaba recep tayyip erdogan a shekarar ta gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mazauna yankin catalonia da ke yin adawa da kokarin gwamnatin yankin na ɓallewa daga ƙasar spain sun yi gangami jiya lahadi a birnin barcelona 'yan sanda suka ce mutane 350 suka halarci wannan gangami yayin da waɗanda suka shirya shi suka ce mutane har 900 ne suka je an yi wannan maci cikin lumana kuma ba a samu wani rahoton tashin hankali ba ɗaya daga cikin 'yan zanga-zangan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa sun jima suna yin shiru akan wannan batu a makon jiya labaran duniya kenan kuka saurara To da bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya kasar da kididdiga ta nuna tana matsayi na uku a jerin kasashen da ƙananan yara ke fama da cutar tamowa a duniya. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin batun ga kuma rahoto da ta haɗa mana. A bikin makon faɗakarwa kan abinci mai gina jiki da aka gudanar a Abuja, ƙaramar ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare Hajiya Zainab Ahmad ta bayyana cewa rahoton ƙasa da ƙasa kan abinci mai gina jiki na nuni da cewa Najeriya za ta rasa yara dubu ɗari biyar a kowace shekara idan har ba a ɗau matakin kula da yara da abincin da ya dace ba. kan haka na zanta da shugaban kula da sashen abinci mai gina jiki a ma'aikatar lafiya ta jihar plateau yusuf moses don jin shin mai ke janyo cutar tamowa ne cutar tamuwa ita ce cutar da takan oko saboda rashin ingantacciyar abinci yawancin iyayenmu mata sai su cire yaro daga nono sai su fara bashi abinci na manya a wannan daidai lokacin yaro cikinsa ba zai ɗauko abinci da yawa ba so jikin ba zai samu sinadarai da kayan gina jiki ba sai yaro ya samu tamuwa yaro da yake da tamuwa za a iya gane da shi da gane ta hanyar canjan kala na gashin kai zai zama ja daga canjan kala sai gan kafafuwan sun fara kumbura in kuma ba a samu maganin ba sai gan kumburin har ya hada duk da fuska in dai ba hazarta an yi wani abu ba yaron dai mutu ya kyautu a dinga lura da abinci da ake basu ita ma madan lidiya ishaku da ke kula da lafiyar mata da yara ta ce abinci da zai inganta lafiyar yara suna da saukin samu daga an haifi yaro za a shayar da shi da nonon uwa har wata shida ba za a ba da ruwa ba ba abin da za a bayar nono zalla har sai yaro ya kai wata shida to kamar yaro mai wata shida zuwa wata tara za a dan fara bashi kamar kunu ne kunun kuma ya zamanto yana da kauri ba ruwa-ruwa ba kuma ya kasance cewa duk su eh, abinci kashi-kashin abinci domin muna da kashin abinci sun kai wajen hudu na ɗaya akwai kashi wato wanda za su dinga ba da kuzari wato a wannan kashin akwai dawa akwai acha, akwai masara akwai shinkafa akwai dankali na bakin mutum duk da na bature akwai doya su biredi duk kashin su kenan sai akwai kuma kashi wanda zai gina jiki to a wannan kashin akwai su nama akwai madara akwai su kwai akwai su wake akwai su gyada akwai su soya beans to duk wa'annan su ne wanda za su gina ma yaro jiki kuma duk wa'annan abubuwan da na ambata muna da su sai kuma akwai kashi na ganyaye wato su aleho su yakuwa su turgunuwa zogale sai kuma akwai 'ya'yan itace wato su lemu su ayaba su mangoro su gwanda su gwaiva to su wayannan kashin kuma su suna kare yara ne daga cututtuka akwai gefen su manja eh, man gyada su man shanu su abincin da za a ba yaro daga watannin da na ambatan nan ya kamata zai kasance cewa kowane kashin da na ambatan nan za a dan samu kaɗan daga wannan kashin wato domin ya zamanto abincin nan yana da duk sinadarin da yaro yana bukata. Madan Esther Emmanuel uwa ce wanda ta shaida mun cewa tana baiwa jaririnta nono zalla har tsawon watanni shida kafin ta bashi ruwa. To zan yi mishi kamun shi akwai wanda ake cewa Tom Brown da soyabins ina ko gyada da alkama in haɗa da su dawa da su waye ne sai in markaɗe shi in na markaɗe shi zan yi mishi kamu da shi yana sha. ina cin tuwo zan samu shi dan yauki a baki dan tuwo mai dan laushi laushi mm. to kuma ina iya hada dankali na turawan nan mm. eh, da kwai sai in ba ma yaro yana ci to yana yin haka har ya zai fara cin tuwo da kansa mm. amma kina ganin yana taimako wajen inganta lafiyan yaro eh, sosai sosai da yake kina yin haka ba kya ganin yana yawan ciwo a'a yara na basa ciwo in har na haihu ne ka na haihu ke ni ba zan ma ya bani sai dai kawai na ji kaɗan zafin jiki ba kai bacci ko haƙori sai ba da ɗan paracetamol. masana dai sun ba hukumomin shawarar ware kuɗi masu tsoka don kula da lafiyar yara zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. To madalla batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau yaya kuke gani za a shawo kan wannan matsala kama daga birane har kuma da yankunan karkara kafin ku kintsa domin ba da ra'ayoyin naku bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Haka yake kai tsaye muna tare da wani a Kaduna, wake bisa layi a Kaduna. da suna Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim barka da yammacin yau. Madam muna miki barka da aiki. Barka ka dai yi mana shimfiɗa a wannan fage. Hello? Muna kana tare da mu? Gaskiyar magana wanda nake gani za a magance wannan matsala abu ne wanda yake yana yi kan gwamnati da kuma al'umma ga baki daya domin akwai guraren da tabbas suna cikin yanayi ne na rayuwa wannan yunwa ya shiga ba lalle ne ake iya samun a ta abinci ma yadda ya kamata ba a gwamnati ta taimaka da duk irin taimakon da za ta bayar wajen ganin cewa an bunkasa al'umma su noma kansu kuma wannan noma ya kasance za a iya kaskace tunda akwai abubuwan da muke noma sun ji cewa ɗan lokaci kaɗan an neme ta an rasa kuma bayan a ce wasu kasashen da ya su noma tumatir su noma wasu abubuwa maka da ɗin za a iya tabbace su ɗauke dogon lokaci su tsaya kuma su kansu jama'an su taimaka ma kansu ta ɓangaren yin noman da kuma ba da guraren da za a yi noman ga baki To Malam Ibrahim mun gode to bari mu tafi jihar Ogun wake bisa layi. Alhaji Salu ne daga Ogun. wato alhaji salihu kai koya kake gani za a shawo kan wannan matsala yadda za a shawo ne a wani ta sa hannu a kai domin talaka ba su da abin da za su yi saboda halin tattalin arziki da ake ciki yanzu kamar ta wace hanya me kake gani gwamnati za ta iya sa hannu ko kuma za ta taimaka inda za ka shawarta wajen samar da wajen samar da abin kiwon lafiya asibitoci a kyauta ta su gwargwaron hali shine abin da za ka masu ka yi mm. wanda zai taimaka a talakawa mm, to to madalla to to mun gode madalla wake bisa layi kamar barno ne kuma na jin layi nashi ya tsinke dama turu kana nan eh ina nan yawa to bismillah wake bisa layi yawa kuna tare da shugaba bubuwan zam kasuwar dama turu ya wato barka da yammacin yau kai ya kake gani za a shawo kan wannan matsala eh to yadda za a shawo kan wannan matsalar ya kamata gwamnati ta taimaka ta sa hannu a wannan abin ko da talakawa ma suna iya da kokarin su kuma da ke yanzu kin ga irin da ake ciki abincin bakin mu ma gaskiya kusan za mu ce yana wahala sosai da ke yanzu alhamdulillah kaka ne amma kamata gwamnati ta sa hannu a cikin wannan lamari duk wasu matsaloli To kai ma layin naka ya tsinke to muna fuskantar eh, eh, eh, wata kalubala kenan. To bari mu tafi Kaduna wake bisa laya Kaduna. To assalamu alaikum sunana Adamu Jeji daga kamfanin fake jaji Kaduna Najeriya. To Mala Adamu barka. Har Allah kamar yadda ƴan uwana wanda suka rigaye ni tun daga makoci na Ibrahim Alaramma daga cikin har zuwa wanda layi ya mashi kuskure yanzu. wato abu ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta taimaka ma talakawa dubiya da halin da talaka ke ciki a ce waɗannan abubuwa da aka zayyano ana neman mu 'ya'yan talakawa sai mun sama ma mu irin waɗannan abubuwa kai gaskiya da kamar wuya sai dai gwamnati sa hannu in ko ba haka ba sai dai mu ci Allah ya ji dan waɗannan 'ya'ya namu da zamu ci gaba da rasawa gaskiya irin halin da ake ciki gwamnati tun da mu muna karkashin ta ne ta fa budo hanyoyin da za a taimaka mana wannan shine mafita kawai yana wa shawara yawa to kuma mu jajirce ba cikin gwargwado to malam Adamu mun gode har yanzu muna Kaduna wake bisa layi eh, Anti Grace ina wuni na gajiya lafiya lau wane ne nawa a Kaduna suna na Abdullahi Lala na tashar mota a Kaduna tarayyar Najeriya to malam Abdullahi kai koya kake ganin batun so gaskiyar magana dole gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan saboda irin yanayin halin rayuwa da ake ciki a ƙasa yana da kyau gwamnati ta ainihin ko ta ba mutane kuɗi su noma irin wa'annan abubuwa da ake so a na gina jiki da sauransu ko kuma ta je ta suwo a wani waje wanda za ta zo ta raba ba talakawa da sauran al'umma wanda ainihin yara za su samu ingantaccen abinci wanda zai gina musu jiki ko kuma iyayen su ma su ci amma in ba haka ba gaskiyar magana akwai matsin rayuwa sosai ga ainihin iyaye da wanda za su iya ba su wannan abu to fatan mu dai gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan ta tallafa sosai da kuɗi saboda wannan abun da ake tunani ya shigo Najeriya ciwon nan to Allah ya yi mana shi in ba haka ba gaskiya to akwai matsala Malam Abdullahi mun gode to bari mu je Kano Wake bisa layi a Kano? Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta shugaba ɗaya da cikin shugabannin ƙungiyar zaɓi zan kanin Najeriya baki ɗaya. Yawwa to eh, shugaba kai ko ya kake ganin batun? Yawa eh, to yanzu ke ganin ganin matsala ce ta talauci da ta damu domin shi da ka yi tamuwa ɗinnan ta faruwa ne a karkara. Musamman ta lura da mutanen ƙauyuka mazansu da matansu manyansu da yaransu kusan kowanne ga kaliji yanzu kamar yana yana buƙatar ƙarin ruwa saboda ka talauci yawa mutane yawa matsala akwai buƙatar sassauta tsarin tattalin arziki ya bazu zuwa karkara ko ina a wadata domin mutanen birni ai ba sa ciwon damuwa sai da ƙaƙaruka abin ya fi saboda ka matsala ce ta tattalin arziki gwamnati da shigo da wayar da kai da komai a baza arziki shiga kauyuka talakawa su wadata To wake bisa layi to madala Alhaji Sani a Yobe wanda ke bisa layi a jihar Yobe to akwai waɗansu abinci kamar irin su zogalen nan da aka ambata da dai waɗansa ganyayyaki da aka fi ake samu a ƙauyuka da Yobe kana nan? Ina jinki, ina tare da ke. Yawwa, to ya kake gani talakawa za su iya ci more dan abin da suke da ciki a cikin talaucin su taimaki kansu a wannan fanni kafin ma gwamnati ta sa hannu. Eh, wato ni a yadda na fuskanci abin kamar in har ana bukatar hakan akwai waɗanda suke shuka zogalen suke nomawa kamar mutanen ƙauyen su suna noma ne sosai gaskiya sun fi mutanen da suke birni shuka mm. irin waɗannan abubuwan da cin waɗannan abubuwan amma in ya zama na dole ana bukatar cinsa dole ne za a faɗaɗa abin a buɗa shi ya zama na har birane ana nomansa sosai gwamnati ta shigo ta sa hannu mm. inda za a bunƙasa abin ya zama na mutum ba sai yana kawai zai samu cin wannan abin ba. Mm. Eh, ni wannan shi ne shawara ta. Ya wato wake bisa layi ka. Eh eh. To to ba da lato akwai kuma wani bisa layi da bamu san ko daga ina yake bugowa ba. sunana bako kaugama daga nan kaduna yawa to eh, bako barka to hajiya barka da aiki yawa ni ina da ra'ayin misali kamar mu kauyawa akwai abubuwa da muka gada iyaye da kakanni irin su zogala sai rama su ne ya dace mu talaka mu dinga ci muna baiwa 'ya'yanmu. Mm, Amma idan muka ce in muka ce za mu jingina da wa'annan wanda muka zaɓa a rububi suka tafi Abuja suke kasafin kuɗinmu. to wallahi tallahi sai dai ƴaƴan mu su yi ta mutuwa saboda haka mu ɗauko abu na gargajiya wanda muka gada iyaye da kakanni amma waɗannan da muka zaɓa wallahi ba yi mana zafi ba suna can suna kasafin kuɗin mu kawai suna cin abin da suka ga dama ta hau motocin da suka ga dama su sai motoci miliyoyi su kashe yawato malam bako mun gode da kuma dukan waɗanda suka samu layi suka bayyana ra'ayoyinsu a kan wannan batu yadda za a shawo kan matsalar tamawa da ake fama da ita a najeriya da aka bayyana cewa najeriya na matsayi na uku a ƙasashen duniya baki ɗaya da ke fama da wannan matsala. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe biyar saura minti goma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. jama'a barkamu da sadarwa da kuwa wani sabon shiri na labaran wasanni bugun gaban da kocin kasar zambia weston inyeren da ya yi na cewa ba wata dabara ko su dabaru da kungiyar kwallon kafa ta najeriya super eagles za su yi da zai hana su zuwa kwallon kafa ta duniya ta rasha ta baɗi bai zo kamar yadda ya yi hasashe ba domin ƙarshen ta dai 'yan najeriya sun ci su ci daya mai ban haushi a wasan da ta a can najeriya din abin da ya sa kuma najeriya yanzu ta zama ƙasa afirka ta farko da za ta samu shiga zuwa wajen wannan gasa na cin kofin duniya a can rasha din allah ya kai mu kuma 'yan najeriya suna ta godewa alex wobi na arsenal saboda wannan gagarumar nasara da suka samu da ta cilla su zuwa kwallon duniya to ba najeriya kaɗai ba ita ma ƙasar misira ta samu shiga cikin rukunin ƙasashen da za su je can wannan ƙwallon ta duniya bayan nasarar ci biyu da ɗaya da suka yi wa congo a wasan da suka yi a alexandria wanda ya baiwa misira ɗin damar ta je ƙwallon duniya a karin farko cikin shekaru 25 da suka gabata Muhammad Sala shi ne gwarzon wannan ƙwallon da aka yi domin duka ƙwallon guda biyu shi ya ce wa misira su. yanzu da wannan nasarorin da Najeriya da misira suka samu za su haɗe da kasashe goma sha uku zuwa yanzu da suka samu tsallake wannan siradin na shiga kwallon kafa ta duniya ta baɗi sauran kasashen da suka samu idan mun bi abin dalla-dalla za mu ga cewa daga can afirka dai muna da ita najeriya da misira daga nahiyar asia akwai kasashen iran da koriya ta kudu da japan da kuma saudi arabia daga nan bangaren amurka ta arewa ko kuma nahiyar amurka ta arewa akwai kasashen mexico da kuma costa rica daga nahiyar kudancin amurka kuma akwai kasar brazil daga nahiyar oceania zuwa yanzu ba kasa ko ɗaya da ta samu shigewa nahiyar turai ita take da kasashe mafi yawa da suka samu shigewa zuwa waɗanda za su je wannan kwallon ta duniya inda take da ita mai masaukin rasha da jamus da poland da ingila da spain da ko belgium bari mu koma wani gasa na daban shi ma na duniya ne amma na 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai ne da yanzu haka ake a indiya wanda a farko farkonsa ghana wacce ta taba cin wannan kofi ɗin har sau biyu ta gama da kasar colombia da ci daya da babu a wasansa na farko a rukunin farko wato group a kenan yanzu a yau yau dinnan litinin ya kamata ghana ta yi wasanta na biyu gaba da amurka yayin da kuma ita colombia za ta kara da kasar indiya. a rukuni na biyu wato gurbi kuma mali bata ji daɗi ba a hannun paraguay domin sun ci su uku da biyu a wasan da suka yi a mumbai yayin da new zealand da turkiya kuma suka yi canjaras ba karebin mu suka tashi da ci ɗaya da ɗaya su yanzu a wannan rukunin nasu na biyu ya ta mali ita ce a ƙasa jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya kai mu huta lafiya Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Musulmin Rohingya tsararru ne a jihar Rakhine ta kasar Bama. To amma gwamnatin Bama ta yi kirarin cewa su bakin haure ne daga kasar Bangladesh. Matakin da ya sa su 'yan Rohingya zama al'umma mafi yawa a duk faɗin duniya waɗanda ba su da ƙasar da za su kira tasu. musulmin na roginya sun yi shekara da shekaru ana tayye musu 'yanci da kuma haƙƙinsu ciki har da takaita musu inda za su je da hana su yin addininsu ba tare da tsangwama ba da kafa musu dokar hana fita da tilasta musu yin aikin bauta da hana su auren waɗanda suke so kuma wanda suke so uwa uba kuma ga kasancewar jami'an tsaro a ƙauyukansu ba tare da samun izini ba wanda kuma idan suka nema da ƙyar su samu ba za su iya tafiya tsakanin wannan ƙauye da wancan ba ko domin neman ilimi ko jinya. A ranar 25 ga watan Agusta, 'yan yakin sa kan Roginya suka kai wa ofisoshin 'yan sanda da sansanonin soja da dama hari, matakin da suka bayyana a zaman yunkurin kare mutanensu daga kunci ko kuma musgunawa. A sakamakon haka aka kashe jami'an ƙasar Bama goma sha biyu. majalisar ɗinkin duniya ta ce jami'an tsaron ƙasar bama sun wuce makiɗi da rawa wajen mai da martani domin kuwa sun yi ta yi wa farar hula lugudan wuta da ƙona musu gidaje da kuma karkashe su fiye da 'yan rohingya dubu ɗari biyar ne suka arce zuwa bangladesh makwabciyar bama ƙasar da tuni take fama da yawan al'umma kuma yanzu tana fafutukar cimma bukatun dubban 'yan gudun hijira da suke ƙasar. Kwararar 'yan gudun hijira ya sa ƙungiyoyin agaji na jin kai shiga halin damuwa a saboda ƙarancin kayayyakin taimako ga kuma ƙarancin na gwamna masu gida rana. Domin tunƙara bukatun gaggawa a sakamakon wannan rikici, Amurka ta ba da taimakon jin ƙai na kusan dala miliyan 40 ga 'yan hudun hijira da inda aka karɓe su da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu a jihar rakin ta ƙasar Bama. Wannan taimako ya kawo adadin agajin jin kai da Amurka ta baiwa 'yan gudun hijira da suka rasa muhallinsu a cikin Bama na 'yan gudun hijira daga Bama a yankin a shekara ta 2017 zuwa kusan dala miliyan 104. Kudaden za su taimaka wajen samar da sansanonin zama na gaggawa da kayayyakin abinci da ba da jinya da samar da ruwa da samar da hanyoyin tsabtace muhalli da sauran bukatun 'yan gudun hijira. haka kuma za su taimaka wajen rage barazana aukuwar rikici da kuma aukuwar bala'i da taimakawa wajen haɗa iyali da kuma baiwa waɗanda suka rasa matsugunansu a bama da bangladesh da ma yankin gabaki ɗayansa kariya a saboda haka amurka ke kira ga hukumomin bama da su kawo ƙarshen tarzoma a jihar rakin nan take su kuma bari a yi jigilar kayayyakin agaji na jin kai ga waɗanda suke bukata. amurka na sake yin kira ga hukumomin bama da su bar 'yan jarida zuwa yankunan da wannan al'amari ya shafa su hukunta waɗanda ke da alhakin keta haƙƙi da 'yancin jama'a da ƙaddamar da manufofin da za su tabbatar kowa ya koma don raɗin kansa a yanayin kariya da kuma mutunci haka kuma amurka na kira ga sauran ƙasashe da ƙungiyoyi da su bi sahunta wajen ba da gudunmawar agaji ga waɗanda wannan rikici ya shafa. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. mai Ali ta fassara ta kuma karanto kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa muddin za a cimma yarjejeniya tsakaninsu da 'yan jam'iyyar Democrat na ƙyale bakin haure matasa da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna yara su ci gaba da zama ƙasar. to tilas ne ya yi garan bawul ga tsarin ba da katin green card kuma ya ɗauki karin ma'aikatan shige da fice su dubu goma da kuma gina katanga a kan iyakar amurka da mexico a cikin watan jiya ne donald trump ya bayyana kawo ƙarshen shirin nan da ya baiwa wasu yara da aka shigo da su amurka damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasar a cikin shirin nan na daka shirin da aka samar lokacin mulkin shugaba barack obama yau litinin turkiya ta yi kira ga amurka da ta janye ya dakatar da bada visa zuwa amurka matakin da ita ma turkiyya ta dauka a zaman gayya a jiya lahadi kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin jakadancin na amurka a jiya lahadi ke cewa sakamakon abubuwan da ke faruwa a kasar ya zame wajibi amurka ta sake duba al'amuran kasar ta turkiyya game da tsaron ofishin jakadancin amurka da ma jami'an da ke aiki a ofishin jakadancin na kasar turkiya sai dai sanarwa bata ba da cikakken bayanin abin da ya sa take nazarin kudurin wato turkiya na samar da tsaro da kuma tsawon lokacin da zai dauka kamin a ci gaba da ba da bizan ba to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shirye na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yi muhawara a shafinanmu na facebook da kuma twitter a madadin ladan ibrahim ayawa da julie gresham da kuma dan crofton alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.